A shirinmu na nishadi a yau dandali ya samu bakoncin ba muke tare a dandalin nan. So sunana Bello Ibrahim Billy O. Kai um, rapa ne. Mm. Shin harkar rap yake a ƙasar Hausa? Yanzu kamar yadda yawanci duk matasa suka amsa da kuma iyayensu zuwan kamar akwai wani gidan tv da kuma hubasan da matasa suke yi da gidajen rediyo gaskiya kamar zan ce hip hop ta yi taken over daga duk wata waka da ake ta hausa zuwa kanta ma'ana hip hop yanzu ita ake yayin kika kula ga yara ƙanana da matasa sakamakon da hip hop ana zage-zage da cin mutunci amma yanzu gaskiya an daina ba kuma wani abu bane yasa aka daina saboda ilimi da wayewa da kuma in kana zage-zagen ba inda ka to yanzu dai hip hop ta karba a arewacin najeriya kenan kana nufin tafi kamar yadda ake karɓar ta da tafi ɗari bisa ɗari da a mizanin da zan iya miki kwatance idan ana waƙoƙin hausa kashi ɗari to hip hop bata ɗauki kashi biyu ko uku ba amma yanzu hip hop ta karbi kashi wajen hamsin da biyar zuwa sittin tun a karbuwa a arewa kusan kowane matashin ya tashi inda dan hausawa ne a yanzu zai zama mawaki baya zama kowane iri baka maganar gurmi baka maganar kuntigi kalangu goge baka maganar wayancan baka maganar duwa eh, garaya amma za ka iya maganar wakar nanaye da ake wacce ake sa fim fina-finan hausa to ita ma kusan yanzu an daina maganar ta hip hop ake magana ita wannan hip hop din mutum zai iya yi kawai za ka iya wayan gari kana sha'awa ko sai ka yi boko eh gaskiya mutum zai iya yin ya waye gari amma ta fi wa wanda yi boko ado domin originators din amurkawa ne duk da dai an riga an san bakake ne amma hip hop in baka jin turanci ko kuma eh, a ce a kasar faransa kake kamar niger baka jin faransanci hip hop zai ma wahala saboda message din yana tafiya ne da boko kamar waka ce mai yanga haka mai swag misali kamar <clears throat> mu dauki classic a arewacin najeriya graduate ne a buk bayero university kano bauchi ina nufin awaken za ki kamar yawanci waƙoƙi na zan yi ki ga zan fara da hausa amma punchline din ko rhymes din ma'ana kafiyar ko ansa aman zan yi da turanci ka cika bai sauraro da surutu ba rera mana ba <laughs> to to kamar yanzu waƙar da ta fito da ni a rainy season zaki ji ina cha farkon ganin ki na yo confusing sai da zuciyata ta ta squeezing sai da temperature ta ta raising jiri na ake cewa ake na sha poison ni ko so nake a san ina da reason reason na farko kina da kind reason so za ka ga rhymes suna tafiya da english bayan iri ɗaya kuma da turanci hmm. so wannan abin ya kawo wa 'yan arewa kalubale wanda duk wanda zai hip hop za ki ga sai ki ga yayi karatu hmm. ko kuma in mutum yana so ya zama mawaki kunya ike ya zama wani abu na waka sai dai hip hop hmm. saboda ita ce wacce idan ka shigo kana yi gaskiya ko digirin ka biyar ne ba uku ba to ba kunya a ciki Eh. ta ko ta waka ka da ka kare ta da biyu eh abu biyun nan eh wannan shi wannan a ka'ida ce ta hip hop ko ka kai da ka salade haka dokar waka dai gaskiya kwalliyar ta shine wannan kafiyar rhymes amma wani baya yi akwai manyan mawaka da Allah bai ba su basirar yi ba ba zan iya kama sunan su ba. cewa ka Allah ya baka basirar yi. Eh <laughs> alhamdulillah Allah ya ban basirar. Duk waka da zan zaki ga to ai shi isa alhamdulillah aka daɗe ana yi na kuma har yanzu wannan interview da kika mu kullun sai na yi yau in yi da wannan gidan rediyon gobe da wannan gidan tv na taɓa shigowa nan yau kalubale fuskantar a harkar hip hop eh mu kalubale a arewacin najeriya gaskiya har yanzu ba mu da record level kama akwai abin da ake cewa one man more paul hmm. ni zan yi waka ta in yi hostel in je nemo kuɗin studio session ko da dubu ɗari ne in yi hostel in je in yi track ɗaya in yi bi gidajen rediyo ko da da mota ko da da kafa in je in kai a yi hmm. promoting din track din kuma haka ni zan yi pasta ni zan yi duk wani abu da kika sani ni nake a ah, no no a kaida ina kwance min za a yi kawai aiki na rubuta waka rera a biya ni a ci kuɗi da ni ni ma an ci kuɗi da mutane so amma kullum sai dai wasu su a da suka gina benaye da mu suka sayi manyan motoci da mu saboda ba mu da wannan record level din za mu yi waka ne mun sake ta su kuma su saka ah, sai su ɗauka ko su yi satar fasaha zan ce sai su wallafa sai su samu kuɗi da ita wannan shine babban kalubalen da muke fuskanta a arewacin najeriya kuma gwamnati ba taba shiga mu ba ni gwamnati ba taba kira na ta ce bilio ni ko mu a zaman mu na gwamnatin jiha ko najeriya mun sa ma hannu ko mun sa muku irin kwanu ba a taba yi ba ba wanda ya taba yi mana sai dai mu ce allah ya yi da nufi baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya